Hoto na sha biyar Yesu ya warkar da kuturu Wata rana wani mutum mai ciwon kuturta ya zo wurin Yesu ya durƙusa gaban Yesu, ya roƙe shi, ya ce, Idan ka yarda, kana da iko ka warkar da ni, sauran mutane suna jin tsoro su zo kusa ga wannan mutum domin ciyonsa, amma Yesu ya ji tausayinsa. sa'an nan Yesu ya miƙa hannuwansa, ya taɓa wannan kuturu, ya ce masa, Na yarda, ka tsarkaka. Nan da nan mutumin nan ya warke daga kuturtarsa, ya yi murna ƙwarai da gaske, yana gaya wa mutane abin da ya faru gare shi, zunubi kamar cuta yake, yana raba mu da Allah, kamar yadda kuturtar nan ta raba wannan mutum da ’yan uwansa. amma idan mun zo wurin Yesu za ya warkar da mu daga cutar zunubanmu.